Demokradiyya a yau. shirin. My fellow Ghanaians, my brothers and sisters. A while ago, I phoned Nana Adodankwa Akufo-Addo and offered him my congratulations for emerging the winner of the 2016 presidential elections. A few minutes ago, the President of the Republic and the NDC presidential candidate, His Excellency John Dramani Mahama, called me to congratulate me on my victory in the presidential election. Murya ta farko shugaban Ghana mai barin gado John Dramani Mahama, ta biyu kuma shugaba mai jiran gado na na Akufo Ado. Masu aro assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. A karon farko a tarihin ƙasar Ghana a cikin fiye da shekaru ashirin da koma wata bin tafarkin demokradiyya an kada jam'iyya da ke kan mulki. Wani abu da ƙasar take da alaƙa da Najeriya shine shugaban ƙasar John Atamilis wadda John Mahama yi wa mataimaki ya mutu kamar takwaran aikinsa na Najeriya Malam Umaru Yar'adua suna wa'adinsu na farko. John Mahama ya ƙarasa wa'adin Atamilis ya yi takara kamar takwaran aikinsa na Najeriya Gullak Jonathan. ya ci zaɓe ya nemi wa'adi na biyu ne ya faɗi zaɓen ƙasar da aka yi a makon jiya. Kamar yadda Jonathan ya ci zaɓe yana neman wa'adi na biyu shi ma ya faɗi zaɓe a bara. A Najeriya masu fashin baƙi suna aza faɗuwar shugaba Jonathan kan matsalar tsaro da kuma rashin alƙiblar gwamnatinsa. To a Ghana fa menene ka da John Dramani Mahama Tambayar da muka yi wa malami a jami'ar New York Muhammad Nasihu Abubakar Ali dan asalin kasar Ghana wadda ke karantar da adabi da hikaya a jami'ar. Demokrasiyyar Ghana sun nuna cewa it doesn't matter kowane fati kake in dai kana kai in an jefa kuri'a in fatin ka basu ci ba an lashe fatin ka kamata ne ka me kamata ne ka sadaka. To amma me ya faru da wannan gwamnati ta aka aka kada ita? Saboda ina jin rashin hankurin ghana kai in ce ma rashin hankurin duk mutanen afirka gabaki daya don kowane gwamnati ya zo muna duban cewa kamata ne within shekara uku hudu da gwamnatin nan ke kan mulki ya iya ya share musu hawayen su duka duk wani problem din da ke kasan ya iya ya gyara to wannan kuma bai yi ko nan america ma ka duba obama farko da obama ya zo unemployment din nan ba a yi shekarun nan amma sai da ya wuce wannan shekarun shi na hudun nan na farkon nan cikin na biyar na shida tukuna ya yi mai ya ci karfin wannan wannan problem din to kaga mu afirka ba mu da haƙurin wannan na san dai ana cin wuya gana ka je gana za ka ji kowa cewa ba kuɗi garin ba aiki ba menene da haka amma kuma ni a gani na shido mahama abubuwan da yake yi ba tunanin yau yake yi ba tunanin gobe da jibi da gata yake yi yana tunanin abubuwan da zai yi na infrastructure da zai mai da zai karfafar da abin nan arzikin garin to amma ba samu mai hakuri ba ko da ni ba dan NPP bane ko ni ba dan NDC bane ne duk wanda zai kawo ci gaba ma Afirka ma Ghana ne shi nake goyon bayan shi to ina jin abin da yasa kenan an wahala ana cin wuya ba kuɗi ba aiki shi kuma ya zama na ibin doga ayyuka da yawa yayi ka ayyuka da yawa yayi suna gani amma wannan ba ayyukan da zai kawo kuɗi cikin ajihun mutane ba ne ka gane immediately ba ayyukan da zai kawo abinci ya ba su ba ne ayyukan da gaba watakila nan zuwa 4 5 6 years ya kawo makasan gaba to ba mu da hankurin wannan to ina jin abin da ya sa kenan aka jefa kuriya against shi jin muhammadin zargi da ake wa gwamnatinsa na cin hanci da rashawa shi kansa akwai wannan zargi lamanin yana mataimakin shugaban kasa daidai lokacin da john a bayi da lafiya ha zuwa daidai lokacin da rasu akwai zargin kudade da suka salwanta ake masa zargi dalili da yasa ake cewa ya cire sa na kudi wadda shine ministan kudi zamanin atamils ba ka ganin wannan zargin watakila harkar cin hancin nan yayi tasiri a zukatun jama'a yana daga cikin abin da ya jam'iyyar ndc ta faɗi a wannan ma na ciki amma malam barin gaya maka kamin ndc su su ci abin nan election npp su ma da suke nan ba abin da ke gudana kenan ba afirka wannan barin gaya maka malam daga from the north to the south to the east and west gabas yamma kudu da arewa duka da san afirka duka akwai wannan abin nan problem din corruption eh. so ina jin ba wannan ba bane ina jin lalle lalle abin da ya sa saboda in ka je gane malam kowa zai buɗe bakin shi malam shi kuka ke cewa ba kuɗi kasa ba aiki a fatauci duk abubuwan da ake kasuwanci duka ya mutu to ni na jin dai abin da ya sa kenan ko da ke akwai wannan problem din corruption din da ke nan gana wannan dai yana nan to wannan kowane gwamnati ya zo matsala ne da har yanzu muna nan muna fama da wannan ba iya magance shi To, wannan matsala akwai kuma zargin cewa an yi amfani da kabilanci da addinanci da ɓangaranci da sauransu. A fahimtar ka a labarai bayanai da kake samu wannan bai yi tasiri ba? ina jin wannan kaga gana gana lamarin gana yana da ban mamaki kuma wannan in za mu koma sai mu koma baya cikin tarihi abin da kurma kaga abin nan kuma shi yasa gane har yanzu ake samun zaman lafiya bai batun kabilanci ya zo ciki amma bai da karfi kamar yadda wasu kasashen na abin nan yammacin afirka yake ka gane muna mm. mu da gane bai da karfi haka nan akwai kabilanci da koya za a yi an yi kabilanci amma ban tsama ya yi karfi yadda har zai kawo wani babban tsabani kuma ya kawo wani babban rarraba a ba. To, akwai wannan batu da kai magana na rashin ayyukan yi na koma bayan tattalin arziki labari guda za ka ji a kusan duka kasashen afirka musamman kasashe da suka dogara da man fetur kamar kasar Najeriya a ko Nijar wacce bata juma da samun man fetur ha ita ma Ghana da sauransu. Jama'ar kasashen ba su san hali da duniya take ciki ba ne yasa suke garajen sauya gwamnati idan bayani da kai shine abin da yasa ita gwamnati ta faɗi. Jama'a ba su fahimci hali da duniya take ciki ba ne ko kuma dai suna ganin waɗanda suke mulki suna jin daɗi alhali su suna wahala shi yasa suke neman canji. eh wannan na ɗaya suna suna ganin haka suna ganin wanda suke mulki don suna ganin su 'yan siyasa ɗin nan da wani ya zama parliamentarian to nan ba shi shekara biyu uku zaka ga irin motocin da yake shiga ka gane ta kai irin gidajen da yake ginawa to wannan abin yana nan suna ganin cewa wanda su suke cikin abin nan parliament wanda suke cikin mulkin sata kawai suke yi su kuma kamata su kuma su yi mai su iya ci abinci amma afirka duka in dai mu mu gane mu yi haƙuri muka samu gwamnati na gari mu samu haƙuri don ko me za a yi kyau yana ɗaukan wani lokaci ka gane for instance bari baka misali ga afirka muna da ƙasa dai kamar a ce arable land afirka gashi nan da girma amma abinci ya gagare mu ka gane abinci ya gagare mu saboda mai ba mu iya sai mu depend kamar najeriya haka najeriya an depend kan kuɗin mai kawai ka gane kan kuɗin mai kawa karfin Uh, ah, meanwhile kuma ga agricultural sector da Najeriya sun yi anya a develop kwarai-kwarai da gaske. Hey. Eh. Ghana kuma mun yi mu yi haka. Amma ba mu yi yanzu aka Ghana da mai ya zo yanzu aka hannu ido duka an sa kan mai. In ba hankali ba wasu sektan da zai iya kama wannan kasan arziki ga an manta da shi. To wani zayin yana da ban mamaki priorities mu na Afirka yana da ban mamaki ko ya aka yi ne muke abubuwa haka ban sani ba. Amma dai ba fi da tsammani ba ina da hope dai. eh ban fi da sama da muna da hope eventually nan mun fara ganewa in dai democracy ya zaunu inda mulkin farin hula ya zaunu ba ka sojoji ba su zo sun yi ku an samu disruption ba ina jin sha Allah kaɗan kaɗan turushi wani demokrasiya din nan ina jin mun san ina ina za mu je um, kana gani yayin juyin mulkin soja bai wuce ba a mu dai Ghana dai ya wuce to ya wuce sam sam ban ina jin Gana ko ka zo da bindiga ba za ka iya ka zo na don Gana da ina jin an tashi da wannan ina jin ba ma Gana kadai ba mu yawancin abin nan Afirka mu dai ina jin mun farka da wannan political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro da aka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da sa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Malam Muhammadu Nasihu Abubakar Ali da Chubahiro Diodone tare da Solomon Abu waɗanda suka da sautin shirin da kuma Baba Yakubu Makeri wanda ya taimaka ga wajen haɗa shirin. A nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.